wani lokaci da muka zo nan zandar muna aiki sai na zo da wasu nasaru kuma da bakaken ma tare sai suka zo suka tambaye mazan menene kuke anan sai suka ce ku je ga ga uwar gidan mu can ku je kuma ta tambaya sai mutumin ya ce mishi kai wani irin mahaukaci ne kai namiji in tambaye ka kuma ka tura ni wurin mace me aka yi mace aka yi banza zan je in tambaye mace mazanan da suka taro wajen sun kusa goma ni ce nake jagoranta su ba zai taba yarda ba a ganin shi kawai hauka ne ma a ce mishi shi ya je ya ga mace kallabin shirin ta wannan makon yan wana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudummawa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. ranar talata da ta gabata amurkawa suka nufi rumfunan zaɓe inda suka sake zaben donald trump shugaban ƙasa karo na biyu bayan ya sha kaye shekaru hudu da suka shige lokacin da ya tsaya takarar neman wa'adi na biyu takarar mataimakiyar shugaban ƙasa amurka kamala harris ta jam'iyyar democrat a wannan zaben yana ci gaba da ɗaukar hankalin mata a ƙasashen duniya da suke gani duk da yake bata sami nasara ba fitar tata ta ba mata ƙwarin gwiwa ci gaba da fafutukan neman a dama da su Za mu ji abin da matan da shirin ya yi hira da su kafin zaben suke cewa da kuma tasirin shi a fafutukar mata. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. da yake Kamala Harris bata samu nasara ba a zaben shugaban kasar da aka gudanar ranar Talata a nan Amurka. Takarar tata na ci gaba da ɗaukar hankalin mata a ƙasashen duniya da suka ce ta ba su ƙarfin gwiwa ci gaba da fafutuka da neman irin waɗannan guraba, musamman a ƙasashen Afirka. A yau, shirin kallabi ya karɓi bakuncin waɗansu mata masu kula da lamura a Najeriya, Pastor Selina Gar daga jihar Benue da kuma Dr. Zainab Ahmed tsohuwar sakatariyar gwamnatin jihar Nasarawa. domin nazarin tasirin wannan zaben a fafutukar mata. A hirar da shirin kallabi ya da bakin kafin zaben Fastugar ta bayyana shakkun nasarar Kamala a zaben bisa dalilin cewa. Amerika ba su warke ba da cin Obama. Don they were shocked wai baki ya ji da Obama ya ci. To yanzu za ba su ba baki kawai ba a ba su mace. a ina za a bata ni na gani fa wallahi Trump zai ce abun nan in dai a iyawa ne kila za a iya ce tana da saukin hankali ga iya eh, magana da mutane ga iya haduwa da mutane tafiya da mutane you know so abin da ni nake gani kenan amma wai a ce wai america a bata yanzu amma mu najeriya fa mun isa mun isa mu fitar da president mace a ah, to kun isa ku fitar da president mm. wani darasi kuka koya ganin cewa an taba mace daya da mm. ta nemi tsayawa takara mm. sai da jibril ita kadai ta kada ma kanta ƙuri'a to in mun ba mun tashi yanzu mun falka ai eh, da ba mu sani ba kowa yana bin ta nashi nashi muna gani kamar kara ba mu ma yan ba mu mata ma ba za mu iya ba but yanzu mun fara yarda da kanmu mun fara gani ranar mu ya zo ma iya mu tashi yanzu in mun jitu mun hada kai mu mata ma iya mu tashi mu ya ba balle su zan ma ba su gaji da kansu ba sun gaji me eh, yasa me yasa kike ganin yanzu aka tsaya za a iya ba mace nan na fada su mazan sun gaji da kansu ina suke kai mu a najeriya kin gan cin gaba kin gan cin gaba kin gan hope ma yaran mu a ba mace a gani bambanci to akwai jihohin da suke da mata mataimakan gwamnoni a hajiya zainab mm. kin ga wani tasiri a su a sosai man ai duk inda mace take uwa ce kamar yadda na faɗa a baya tana da wannan tausayin ababen da maza za su yi gadan-gadan ita tana da wannan ta tana cewa ita mata ce ita uwa ce tana shugabanci ba wai ita kadai ba ce tana shugaban duk inda mace take tana ɗaukan gidanta a ka da jama'an um, al'umma baki ɗaya saboda haka za ka ga cewa dubi ka jihar kaduna deputy governor din sabida iyawanta ai an sake mai da ita gwamnoni biyu kenan take harka da su mm. ai kuma ba mu ji mummunan wani halaye gare ta ba tana jawo jama'a a hankali kin zama mata ba har har muke ba ba mu da wannan muna ababa mu cikin nutsuwa abin da nake son faɗa kenan cikin nutsuwa mu ja hankulan mutane da sauransu sai ka ga da namiji zai watanni yana nema in mace ta je da lumana da tausasa murya da ababe ga ta samu saboda haka kamar yadda ita yarwata ta magana ta abin ga fi sabilillah a bamu a gwada a gani za a ga cewa eh kamar misali gare ni ai na rike matsayin da har yanzu ya sakatariyar gwamnatin jiha kuma daidan gwargwado a cikin dai yanayi na dan adam kayi daidan gwargwado kayi daidan abin har yanzu mata suna cewa ai da an bayar an gwada an ga cewa an yi daidan gwargwado ya ba za a kuma ba za ka ga mata an ba su ministry ma'aikata har na kuɗi mm. wadda shi ne yake tsola ido yake abin nan a mun ga takawansu mun ga kuma abin kamar mu na sase kwamishiniyar mu ta kuɗi mace ce akwai kwamishiniya da ake kiranta mama mai shinkafa tana humanitarian ministry da aka taba da farko kenan kikiro a jihar nasara an ba mace to kusan dai ga ta nan dai duk inda iftila'i ya faru gata nan dai duk inda mutane suke samun tsananin rayuwa gata nan dai a har ma an sa mata suna mama mai shinkafa sabida wannan tausayawa da ire-iren su ni dai kan ba wai ta mace you know but i like her uh, antecedent mm-hmm. ababen da ta yi a baya da ire-irensu insha Allah. Pastor Salina Gar, mm. menene kike ganin ya kamata a yi la'akari da shi wajen zaben shugaba President abin da kin yi a baya mhm. da iyawa da an gani mm. da yadda kina bin da mutane to me yasa ba ma koyi da su in ya zo ta siyasa muna da namu siyasa <laughs> <laughs> muna da namu yanayin da mun san nasu din amma ba ma son mu bi nasu din namu din ma ba mu dafa shi ya nuna ba kamar ba mu san hagu da dama mu ba kamar parties din mu ba based on ideology ba wane ne na wannan party zan bi shi gobe ya salle ya je can nima barin bi shi ko barin gudun je wani kullum suna wato babu tsari babu babu tsari so da mu a Nigeria kenan a America yanzu masu masu dan fara canzawa da kamar family tradition ne for life we are republicans kakane kakane ana hando har yau amma yanzu kya fara gani wasu that we are republicans shi na kina maganar swing state eh. kin ga da sai shift yanzu wanda da duk democrats ne ba sa jin magana yanzu kya ga republicans sun samu inroad sun shiga and vice versa on the other one so a change is coming even in the american society concerning the politics to me kenan zamu koya a cikin wannan tsari nasu na yanzu To. A Najeriya. A Najeriya. da mu muna demokradiyya kin ce namu demokradiyyan daban ne mm, namu demokradiyya kuma mun ce su muke muke bi ah, muna bi amma ba ma bin shi ta textbook ko su man ba sa bin ta textbook amma bai lalace kamar namu ba in fact namu zan son ce autocracy ne autocratic government ne muke bi ko plutocracy ne the government of the few rich and powerful abin da wato not... mulki ne na masu hannu da shuni yawa ba wai government of the people for the people by the people yadda definition ce wai eh, mulkin mutane da kansu ma kansu ba abin da muke ya a Najeriya ba kenan so in muna so mu ma mu koya mu yi abin da suna yi mu fara setting up parties based on ideologies mu rage numbers na parties da muna registering for elections so that it's a or b or c kara baka har choices guda biyar har goma ka je ka rasa na zabe <laughs> haka To shirin kalabi kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Idan kuna biye da mu makonni biyu da suka shige muka karbi bakuncin Aisha Maki wata mace a jamhuriyar Nijar da ta yi fice a fannin rubuta wasannin kwaikwayo da suka shafi rayuwar bil'adama da ta sami lambobin yabo a kasashe da dama. Madamaki banda rubuta wasanni tana kuma koyar da ɗalibai masu sha'awar wannan fannin. Duk da nasarorin da ta cimma a wannan fanni ta bayyana cewa sana'ar kamar sauran sana'o'i tana cike da ƙalubale. A gaskiya ƙalubalen da na yi ke cin karo da su mafi yawanci kamar kun san mace in tana aikin wanda maza suke yi wannan aikin da nake aiki ne na maza nan da shekaru ba da jima ba ma babu mata da suke yi kuma da yake na jarumce a kan shi ina yin shi na maida shi sana'a ta. ta yau da kullum akwai matsala kullum saboda alal misali in kun tashi zaka je ka yi tournage sai abu ne wanda kamar kuna tare da maza wanda zai maka kamara namiji ne mafi yawanci wanda zai maka daukan sauti namiji ne wanda zai maka wani ne namiji ne mafi yawanci dai da maza ne muke yin aikin kuma takan iya yiwuwa hannu ka zo ka yi aiki da daddare kuma hannu in kana yin aikin wannan eh, balaguro na iya samun ka in za ka kama wani kwambala kwambala to kenan kun ga muna cikin kamar e, wata yake da suna societe wanda kamar a al'adu me da suna mace ta rika irin wannan aikin wanda tana balaguro ko kuma tana aiki hannu dare tana aiki hannu kuma ma wanda wata ran saboda zaka iya daukan kamara kana balla da gudu kenan kinga sai ka sa wando dan ka ji daɗin gudu da sauransu wata ran da su hula saboda rana abin ana mishi muguwar fahimta to saboda shine dai kamar irin wannan muguwar fahimta da ake yi kuma sai ki ga yanzu alal misali zan baki wani misali wani lokaci da muka zo nan zandar muna aiki sai na zo da wasu nasaru kuma da bakaken ma tare sai suka zo suka tambaye mazan menene kuke anan sai suka ce ku je ga ga uwar gidan mu can ku je kuma ta tambaya sai mutumin ya ce mishi kai wani irin mahaukaci ne kai namiji in tambaye ka kuma ka tura ni wurin mace me aka yi mace aka yi banza zan je in tambaye mace to kin ga kamar irin wa'annan abubuwan kamar ba zai taɓa yarda a kwallo shi ba mazan da suka taro wajen sun kusa goma ni ce nake zauwa nake ba su ni ce nake jagoranta su ba zai taba yarda ba a ganin shi kawai hauka ne ma a ce mishi shi ya je ya gama ce ya mata tambaya alhali kuma tambayar da yake in lalle ni kadai nake da amsa ta saboda ni nake jagorancin su gaba ke da to ire-iren wa'annan abubuwan mukan samu su da dama a cikin irin wannan ayyukan da muke yi to aisha eh, irin wannan ayyuka aiki yana bukatar na gidan rana kamar ya ne kike samun kuɗaɗen da kike tafiyar da wannan ayyuka naki to kamar alal misali wannan aiki da nake yi akwai kasashe eh, na duniya akwai eh, fon wanda a kasashen duniya kake iya zuwa kai kwambala mm. sai ka rubuta in ka wallafa sai ka je ka ajiye zai su bincika su gani abin da ka rubuta halle takamimi ne ana iya samun akwai mahimmanci kuma ana iya samun film a cikin shi ko ka kawai dai rubutu ne kai na na wannan me da suna ka dai rubuta in suka ga akwai mahimmanci a ciki to su ne suke ba da kudaden da za a yi to eh su suke daukan nauyin da za a yi kamar alal misali in an ɗauki wanda ya kamara wanda ya sauti da wanda yi da kuɗin kamar an zo kaga za a zamana a kwana a wani otel in a wani gari ne ake za a ci abinci a ciki za a sha ruwa da duka sauran eh, za a raka kiraye kiraye duka gabaki ɗaya nauyin to su ne suke ɗauka tun daga wannan har wallafa shi littafin kenan da yake na da akwai abokan hulɗa wanda suke tallafa miki kamar wasu ko ƙungiyoyi ko kuma wasu eto eh kamar su ba za a kira su ƙungiyoyi ba saboda ba ba mutane bane wanda kamar za a ce a koda yaushe kawai kana da hulɗa kamime da su a hulɗa su ce da kai kawai in ka turo abin ka su leƙa yana da ma'ana su yi suna iya kana iya kawowa bana alal misali iya da ma'ana sai su yi finan son ka su ba da tallahin da za a yi shi kuma shekara biyu ko uku in ka dawo an bai da ma'ana kawai sai su ce maka bai da ma'ana to kenan saboda shi ne ba na ce musu kamar kungiya ba kamar da fonkin kamar yana sauya ne kana iya zawa ka samu kuma kana iya zuwa ka gaza samu to kin ji yanda ake ciki ba kya hulɗa da kamar irin ƙungiyoyin nan da irin su kama unicef eh, irin su unfpa irin su usaid haka wanda kamar suna ɗaukan nauyin wasu ko fina-finai haka na kamar faɗakarwa ko wani waye kai a game da kin ce harka kina kula da harkar mata da matasa baki da wata hulɗa tsakaninku eh alal misali unicef ina da hulɗa sosai da su tunda eh, ina ma yara matasa horo bisa kan wannan aikin na drama da ake to lokacin da nake ma yaran na akwai yara wanda kamar daman suna aiki da unicef bisa kan bangare-bangare na maudu'ai da dama to kuma sai da unicef kin muka samu eh, wata yarjejeniya ya rika koya ma yaran nan wato drama yadda su ga kamar in sun yi suna ba su tallahin yin sana'a kenan in ka yi sana'a ai kana da bukata a maka tallako to kenan eh, wani da su je su nemo ne musu talla sai da kansu da salula na koya musu yadda ake su ɗauka su shirya su tsara kuma su wallafa su ma rama saboda su ma kansu kamar alal misali talla kuma hannu eh, akwai wata ma daga cikinsu wanda yanzu haka suke nan suke yi akwai yarinyar da kamar takan iya zuwa take zuwa biki a ƙauye ne take tana zuwa biki haka a bata wani jika 20 goma sha biyar ta je ta ɗauka da salula kuma in ta zo ta gangama da sarurarta ta dauka kuma in ta zo ta gangama sai ta je hallo ta basu kamar irin na film in biki da ake yi to kun ga kamar wannan ma ci gaba ne to kun ji ina yin shi wannan lalle to Aisha ko tana da eh, miji eh, eh ina da miji mm. ina da aure eh, ina zaune a garin Yamai ina da armi na yi armin hawar na rabu yanzu kuma na sake aure shekara ta shida da aure na biyu da na yi kuma hannu Allah bai bani aihuwa ba har yanzu muna dai nema to Allah ya taimaka Allah ya kawo masu albarka eh baya ga wannan harka fina ya Aisha kina wani aiki ne eh ina koyarwa baya ga wannan fina fina da nake kuma ina koyarwa ina koyarwa a jami'a a jami'a ta Yamai wato jami'a Abdul Mummuni inda nake koyar ma 'yan master wanda suke master na drama ina koya musu kuma hannu eh, ina koyawa a lakwal lakwal kuma ina koyawa hannu a lakwal kamar na kasashen duniya wasu na kan je wasu kuma daga gida ne nake ta hanyar yana gizo gizo to ga abin nake eh, yanzu eh, na je amurka na je canada na je kuma a nan afirka na je kamar su benin na je kamar su burkina faso na je kamar su senegal gaskiya akwai kasashe da dama da yawa da na je biskan harka wannan aikin koyarwa to eh, aisha baki da wata alaka da yake haraka fina-finai ce da kamar 'yan fina-finai wannan na hausa kamar na najeriya ba ku taba wata hulɗa ba da ko 'yan kaniwood ko kuma 'yan mai sunansu wannan na kudu masu haraka fina-finai na kudu a'a ba taɓa yi da su ba saboda ai drama ta kasu kala-kala akwai abin da ake ce ma fiction wato abin da zaka tsara da kanka kamar ka yi shi ba lalle cewa bane abin an yi shi to ni kuma abin da nake kamar ina yin shi bisa kan abin da ake ce ma dokimantar ne wato dokimantar kamar rayuwar mutunci ta da gaskiyar gaske kenan ba wani abu ne wanda zaka tsara ka rubuta ka bada kamar alal misali a karanta ka ce ma wani zo ka yi wannan abin ina so ka yi abu kaza a'a ni kawai in na zo daman kana yin abin ne zawa ne zan yi ni in dauka kuma sai in tsara in hudu fina fina kenan saboda haka ne kamar ba iri ɗaya ne muke da su su suna yin abin da ake cewa fiction ne ni kuma na yin documentar ne saboda shi ne kamar tunda saboda shi kin ma drama ai kala kala cikin ga akwai wanda suke yi kawai bisa kan rayuwar dabbobi ne suke wato ana ce mishi animali mm. akwai wanda suke yin istuwar wanda kawai bisa kan abin da ya shafi tarihi ne akwai wanda kamar alal misali na nawa dokimantar mu abinda ya shahi rayuwar dan adam ne ta yau da kullum akwai wanda suke kuma bisa fiction wanda kawai zamana ne kake ka kirkira tarihi ka tsara sai ka wallafa ka nemi mutane wanda su zo su zama akto ka ce ma wannan alal misali sai in ce miki tamarki ina so ki huto yau a sarakuwa mai balaki <laughs> eh kin gane mm. kuma ko sai in ce wani yau ina so ka hutu a gagarumin barawo mm. to kuma ai ba barawon bane a da gaske mm-hmm. to su kama ana irin haka ne to shi ma shine ake ce ma fiction alal misali to ni ba irin shi bane nake yi mm. kama alal misali zan iya ganin ko mace haka ko tana sai da wani abu alal misali a ce sai in ga mai waina tana sai da waina da wannan waina ce take kokarin yadda za ta samu ta tarbiyyatar da yarinta sai abin ya burge ni saboda in ba mata misalin cewa wannan karamar sana'a gare ta amma ta haƙura tana yin ta don ta taimaka ma ranta wurin tarbiya kenan don in gwada ma kamar mata masu bara ko kuma mata masu zaman banza ke akwai hanyar da ake bi a samu kuɗi don a tsira da mutunci ba wai lalle ba ne sai an bauɗe ma hanya to ni kamar irin shi ne nake irin wa'annan alal misali da madamaki ba iyakarta kenan ba kafin mai sallama da kallaban tamu za mu ji irin nasarori da ta samu da kuma shawarinta ga masu sha'awar shiga wannan sana'ar uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga baƙin namu na yau Fasto Selina Gar da kuma Dr. Zainab Ahmed da suka sami damar shiga shirin sai kuma wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da kuma Tamar Abari a jamhuriyar Nijar da suka bada da gudunmawa ga nasarar shirin. A madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Ya salamu hayya hayya salamu in mata na zama kallabi tsakanin rawu na saloni